<laughs> wallahi in kika yi mani wannan kallon sai in rika jin kaina na wani dul <laughs> yaya abu abu <laughs> ne haka ina zuwa aka fi da fili to dama ban baro gida ba sai da na tabbatar bayi da ɗakin ki an gyara kicin yasa na ce to bari in zo in nuna miki ki ga zahiri gwada ganin annabin tsohuwa kin ga gobe sai in kawo kuɗin zance in ya so jibi a zo a yi mana baiku gata ranar juma'a kowa na gida ɗaura mana aure <laughs> gata ai yayi guri da yawa na gata ai yayi guri da yawa ɗaura auren haba gata To, ya za a ce bikin na da ni da kai bikin soyayya a yi shi kwana-kwanan nan. Baby ina laifin a shi nan da sati. Da kika kira ni? <laughs> Sai in gayyato kawaye na daga birni da eh. makaɗa da mawaka a zo a tashi a nuna musu irin soyayya da take. Kuma gaskiya ne. Garin nan ma ya zai a rika cewa bikin garba mai walda 'yan mata sun cika gari. <laughs> yaro bikin ni to wai in kika ce min ni kuma in ce yaya honey eh na'am honey eh, <laughs> ni da yake bakin yana da tsantso na bata shi wajen tsotson mama tun ina yaro eh, Rolling. <laughs> Yes! Yes! Na'am, jiki da su ki aji. Dan Allah ki tattala su kin ji Ki basa a ma wurin ki kawai ki tabbatar da gaske nake. Shiga gida, shiga gida. Dolin! Baby! Dolin! Dolin! Dolin! <laughs> Dolin! ai oga wallahi bara mu aiki bi sai mun ci abinci ba wata aiki da nake wallahi sai ka ba mu abinci kafin mu aiki amma wallahi muddin ba mu ci abinci ba wallahi ba zan yi aiki ba na rantse ma amma kun mance ni kun san wahalar da na sha kan in koyi walda kun san irin biyayyar da nai ku dan me ba za ku hakura ku yi biyayya ba a haka ba ku ƴaƴan zamanin nan kuke bata wa kanku al'amari a haka kuke bata wa kanku al'amari ku kasa koyon sana'a ina nuna muku annabi kuna rufe ido tsaya magana kwana ba magana nake muku wani wato ina magana da kuma kuna zancen bal ina magana da ku kuna magana bal Allah bai gashi nan wanda Yawan Dares Aras wanda Dares kai ne za ka yi min haka wanda Dares kada in hada ka da mai gidanka ya ci mutuncinka ina gaya maka wanda Dares da gaske kake yi samun samun an kwafa kike samun ku ba za ku yi na ba ai kaga uga wallahi ku tafi da shi ai su da kai kawai wallahi ai ku je da shi kawai lafiya salisu suka shigo mana cikin gida da gudu ko sallama babu wallahi muna shago muna aiki ko sai ga yan sanda sun zo suka kama oga garba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani me garba yake nema ya sani a ciki ina zaman zamana abu ya wuce kuma yanzu har da yan sanda wallahi mun yi mun yi su saki ba inda ba mu yi da su ba suka ce muna ƙara magana mu wara su ce wallahi mu ma wai yanzu nan shaɗa da mu shine muka ce bari mu ma hakuri tafi da shi sai mu mu zo gida mu faɗa shine muka tso muka gaya muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zama ya kamata mu yi ba ya kamata mu je mu samu barau sai mu je police station din sai mu san abin da za a yi Sitat ga kudin kamar yadda muka yi magana da kai 500,000 yanzu ya maganan auren Kaki samu da mu duk plans da muka tsara yanzu zai yi ki sani a duniya halitta uku na sani daga mahaifiyata sai ke sannan kuma ni ki sani cewa soyayya ki ya wuce da ke tunani a rayuwata amma ki san ce zama wuri daya tsotsi in ji kifi yanzu mu je zan gaya miki yadda zai yi a wurin ki ba fashi ni na miki alƙawari insha Allah kai saurayi shi ne wannan kai saurayi ina ogan ku ni kake tambaya cewa ina ogan mu ba zan tambaye ka ba ina bala dpo to ni ba bala dpo ba ne ni inspector aruna ne an canza balan ne balan ya ban nan ne da kai ne wallahi ya ban nan ne sabon dpo da aka kawo ne shi ne ya karba dubu biya a nuka kuma yaki maka aiki eh yalla bai shine ya ci min kuɗin kofa shine wanda na ba naira dubu biyar to in gaya maka dole zaka bashi kudin shi kuma idan baka bashi kudin shi ba ni ba kamar DPO na da bane ni DPO Aruna ne kuma akan gaskiya na yi zan yi aiki ɗan sanda kuma akan gaskiya zan yi kuma akan gaskiya kuma zan bar wannan aiki yanzu ka bashi kudin shi ko kuma a shigar da kai cikin sai sa wannan mutum shi ne mare na nan gurin ni ya mare ka wata kullaha a nan station me ne rifiyo na a kan haka na ga sun shiga sun fure ba san me aka yi ba ni wata kullaha fa wata kai kai kai mu shiru Dishe ci Hamza ka zo zo na ji labarin wannan mutumin yana da bad record a nan shi ya saba cutar da mutane kuma na ji cewa bakin shi da dpo bala na da bakin su daya yanzu kuma inspector yake gaya mu cewa ya taba marisa a nan division kuma ba wani matakin da aka dauka akan haka shi ne ke so ka shiga da shi interrogating room ka gaza mai azaba akan marin da yayi ma inspector ka sa ina suka ka ban dama ne ma in shiga jin rage asara akan marin ka ɗaya na baka dama ka shiga ciki ka yi mai mari ɗaya ɗaya ɗaya har bakwai kafin su su fara gaza mai azaba ka same su na gode san kai kuma idan suka gama sai ka zama aiki abin da za a yi kai mai gara za ka ɗan zaura tukuna abin da ya ba inspector ina. 咱嘛，看开头戏，咱本身本身只我五个嘛，只要五个是够，个在。 Alhamdulillah. Balau, gani nan, gani gani nan. Dan uwana ne ya zo. Kai dan uwansa. Eh, dan uwana ne. To, shi ne dan uwana, za ku gama magana komai. Yau dan uwana, dan Allah ku gama komai in na zo zan za mu sasanta kaji. Amfanin dan uwan kenan. Amfanin. Babu ku nemi waje ku zauna ina. Gogo, gogo sannun ku da zuwa. Alawiya, ku yi hankuri kun ga abin da ya faru, kuka ji kaddara ta faru ko? Ku yi hankuri zan fito in Allah ya za a daidaita. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Dama ni dan uwan garba ne, garba ne da ta kama shi shi garba da muka kuta sin nan to mahaifiyarsa ce da matarsa suka zo suka same ni suka ce an kama shi suka ce to ai ne je police station ba mai kusa da mu kuma da muka yi sa'a sai muka gan shi ma Hassan shi ya ce to tun da dan uwana ne ba zai shige masa gaba saboda masanin ne garba dai mun kulle shi ne domin yana da kids a wajen mu na kai na of trust ciki kenan ya yi zamba cikin abinci? wani ba Allah ne kawo karansa cewa ya ba shi aiki da ya mai aiki na wanda da yake sannan kuma ya ba shi dubu biyar ya cinye dubu biyar kuma bai mishi aiki ba da ya je kuma zai yi tambaya cewa ina aikin da ya ba shi ne sai ya shaida ne gaba ɗaya ma bai san shi ba kuma bai ba shi kuɗi ba shi yasa muka kunne shi. Shin ka daɗe da Allah babu wani taimako da za ka iya yi a kan magana eh to taimako da za mu a yi shi ne akwai dubu biyar a tsakanin su domin shi ya shi dubu biyar ne ya yi ya ci ne yi ba in dai za a iya ba mai karin kudinsa ai ba mu da wani damuwa za mu iya ba da biyar ne dubu biyar ɗin mai sauki ci za a iya samu in Allah ya yarda na gode ranka mu ba ma karɓar kuɗi a za mu je kanta ne sai wanda ya kawo kara complainer ke sai a ba shi kuɗin a wurin shi kuma sai rubuta mana leta na janyewa kara leta na withdrawal ke so abin da za mu yi za mu je kanta amma in tambayi ka ka ce dan wanka ne sannan kuma na ga kana da nutsuwa. ya shi kuma yake yi wannan halayen da yake <laughs> da na ji labarin cewa ya saba yin wannan abin da yake haka rayuwa ta take da mahaifiyarsa da mahaifiyarta yan uwa na gode ya samu a sake shi ku ja mai kundi domin an samu canji nan ni ne sabon dikiyo da aka kawo kuma muna cikin yanayi na canji ne kuma adalci muke so mu gaskiya za mu yi cikin wannan al'amuran da muke yi na aikin nan don aikin polis bai wuce wato ya mu wurin nasa bil ma'rufi wa na hana munkar wato mu hana mutane mu yi ma mutane umarni da yi abun alheri kuma mu hana su yi abubuwa na ba ta abin da ya kamata yi ke kuma abin da muka yaƙi wa Na good. Baba, ku taso da Najeriya da ku. Ka tace. Eyes, relax, ka tace. ina waɗanda ya kawo kara garba da muka kulle a sai ya shi kuma zai kara hanyar yalla kai gani nan ka kawo kara an kulle mutane kuma sai ka kama hanya kai gaba baka ce ma kowa komai ba sorry sa wallahi tan din dauko yarinya daga school ne shine na dan biya ne je na dauko ta sai na muka yana ba ma so mu kulle mutum ba tare da mun dauki jawabin ka kai mai kara da kuma shi wanda aka ake zargi da kai ba kai ba kuliya

shi kenan sha ma Allah ba zai kuma ban Allah ya yarda zan dukufa addu'a kada ku damu a yadda na ci za mu fata kai nan shi amma kuma ku ja mai kuɗi ki je na cutar da mutane kawo shi nan kai mai kara ka zagayo na aka nawa kace kudin ka 5000 ne sa 5000 naira mm. eh sun cika ya cika dubu biyar eh. nawa ne kudin haka suke dubu biyar dubu biyar eh ipo abinda za a yi tun da dai dubu biyar ne damuwarsu kuma an ba da dubu biyar ka shiga ciki ya rubuta ne tana tuntuba kenan ya janye kalan da ya kawo sannan kuma wanda sai a ba da biyan nashi kuma ɗaya kada ku karba domin kun sani a yadda polis yau da idan za mu ba da biyan kar mu karba naira ɗaya haka ne su ka shiga da shi cikin kaɗe na gode Allah ya sa ka zama sajan. Sajan? Ina SP, kana yi ma addu'a in dawo sajan? Ba ka da hankali ne? Ya hakuri, Masinja? kai lafiya to to ka zama yadda kake so ka zama rashin sani ne wallahi kai dai ka kuma ka daina cutar da mutane kuma yadda na gaya muku in kun je gida ku ja mai kunne tana ta can ka janyo mutum asara yanzu ya dubu biyar ita ka janyo mu dubu biyar kawai ka kashe to zan baka bakwai dubu bakwai wallahi tallahi sai na karfa na wallahi karfan kuɗi na ranye ni na ce ya ci inda kima kima kima barau godiya yanzu daga yanzu ma kai ne yayan ni ne kana. hula ta ku rike da takalmin na ban muku

Ka san fa dan kai min wulakanci ne ka tafi ka tsaya mani. Ba da gida me haka? A'a gulma ta kawo shi gidan. Gulma ta kawo shi gidan ba. Dabaram munafiki da aka tafi da ni ba cewa kuka a tafi da ni ba to Allah ya dawo da ni dauka kuka in aka yanda za a yanka ko Allah ya dawo da ni kai eh, garba ka sai an gaya ma wata lagana guda biyu ba ka sani ba in ƙara tuna ba garba wai yaushe za ka girma ne wannan rayuwar gabaki ɗaya idan ka dunkule ta ina take a duniya ka gyara duniyar da yanzu yanzu na yaron da aka haifa jiya ya mutu ɗan jinjiri ya mutu kai ne za a bari da gemunka da shekarunka ka bi Allah ka tuna da iyayenka ga mahaifiyarka ka kyautata wata in ba haka ba wallahi tallahi wa'yansu banza sun ta jibgarka kenan ka kyautata wa matarka iya magan da zan maki yanzu ina mene maki ka yi yanzu ina saboda Allah saboda ki aka kama ni saboda ki aka kama ni ina. yanzu dai yanzu duk ba wannan magana yanzu abin da nake so in nake ce shi da yace in nake ce shi da yace muna da ba zai ba da bakwai na ba me gida kan ka fara nan munafika ƙarya nake yi wallahi sai wallahi dan ni kasa kasa da kai ba eh ina zuwa tunda fada ina zuwa Wa alaikum salam. lafiya shi ne da ke kanta. Gidan mu yanzu ne ya bani akan yoko. To mun gode sosai. Mun ga kuna Wallahi hayaniya yake ta mana ana amma dan Allah roƙon da nake so muna son mace aji. in har ya sake yi tunda yana jin ka ka zo ka ɗauke shi muna neman shi mu irin su ba sa karewa ranka ya daɗe in har ya sake Allah muka kawo maka shi ma yayi wata biyu wallahi ba mu da matsala eh, eh wata biyu ne babu damuwa shi kenan Allah ya taimaka garba ka fito ya tafi in za ka fito ka fito matsoraci ka gaba cika baki yanzu lalle ka cikin kuwaye mai gaskiya kuwaye ke da gaskiya a cikin ku ni yanzu zan yanzu magana dubu bakwai dina ya ake ciki ina na'am to kin ga da yawan kuɗi ko haka ne amma ne alƙawarin zan bashi in Allah ya so ya yarda in Allah ya yarda yanzu magana rabi ba rabi ba ni na yafe ma saboda na yi dan Allah ne ka fahimta in kuma baka daina ba ni dai ba zan tara kuɗi na dinga kai ma yan sanda ko in biya bashi ba ina na tafi sai an jima kai ka je ka sami salisu ku ci gaba da aiki ku je ku kula ku da shi dai ka ga wani abu wallahi tallahi sai na shigo ni Allah ya ba da ladan zumunci Allah ya yana ƙara abu sai mu je mu mai to shikenan wallahi kin san baba yana ƙari mu Allah aje shi tsawon wata ina wannan akwai yan eh wallahi tallahi ko makiyina ba zan shi fata ya je wurin mutanen nan ba da kun ga halin da na shiga a hannun mutanen nan da baki min wannan fata amma kuma ka san ka sha wahala yanzu ka zo mahaifiyar thank you kai ne ka aika kana neman abu eh, eh, eh ta sanar da kai kenan ina zuwa to to me ban gane ba yanzu yau kwanan mu shida rabonmu da muga abu mun duba cikin ɗaki ba ta nan kuma mun san abu ba ta da aljini a kanta haba wannan ai zancen ku ne na cikin gida ba matsala ta bace ni kawai ka shiga ka ce mata ta fito ta zo ga garba mai walda ta sani kuma kullum ina zuwa nan a ce mata garba mai walda baba za ta gane dama niyya ta idan na fito in tambaye ka ko ka san inda take na'am to yaro abu dai ba yata bace ta shigo cikin gidana ne a guje tana neman taimako kuma muka taimaka mata saboda haka amu ba 'yata ba ce baba kakka juya tunanina ya ban gane ba 'yarka ba to yaro akwai wata rana ta asabar wadda ba zan manta da ita ba to kin san ita kasuwar yadda take da safe ake kama fara zafin rana sai ta tashi kin san kuma babu yadda za a yi a ce ina gida har kasuwa ta ta cinye ban fita ba gaskiya ne malam Sa'adatu, ki bi ta a hankali domin ta zo a rikice. Za ta gaya miki daga inda take, amma ki mata a hankali. To malam shi ne nima ban sani ba. Ko me yake faruwa ni dai na ganta da gudu hakan nan. Ke lafiya? Zai ga shi na na Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Maman ki da baban ki? ga shi ne za su yi. lillahi wa Za mu taimaka mata. Kin gane? Wannan yarinya da ita da iyayen nata ina ganin daga nesa take. To saboda haka za mu taimaka mata. Ki jawo ta ki zo ki shiga da ita cikin gida. cikin aiki ki tambaye ta hankali ta to shi ke don wannan kan naki ni wallahi baba kuɗi ne na jama'a dubu ɗari biyar baba ina zan sa kai na baba a nemo ta wallahi baba duk inda ta shiga a nemo ta baba Baba ka zaunar da Baba ka da ni. Kwantar da ni baba. Baba. Na kai hakuri nan gaba sai Allah ya kullo maka da hanyar za ka samu abin da to baba ni kai ka bani kuɗi na in ya so can kai ka bi duniya a hankali ka karba amma ni wallahi kuɗi kai ba za ka gidan nan ba wallahi wallahi ba za ka shiga wallahi ba ba za ka shiga dukiyar jama'a wai haba kai baba kai baba ni ba na hau kai na fi naka ina ruwa na da wani kuɗin ka baba ide maka kallon tsohon arziki ne kai ka bari ma fita kunya ka ka fita kunya ta baba to tsaya kana min kallon tsohon arziki wato da can ba tsohon arziki to yanzu ba gashi da ai burin burin da kai ba ba abin ne kuɗi na wallahi baba za ka shiga gidan kai baba kai baba kai ya Allah ai Allah baba ai Allah kai Allah ya tsine ma abu na faɗi wallahi to ko da yake ne abu ba ta bane ba ita abu na haɗa da tsohon bariki don haɗa kai sun cuce ni na shiga uku na shiga uku fili ya tafi